kamar sauran jihohi tunda da sanyin safiya ne da jama'a suka fara tururuwa zuwa cibiyoyin zaɓe a nan jihar adamawa inda aka fara tantance masu kada kuri'a da suka yi samuko kamar yadda na tar a wani rumfar zaɓe ya aiki yake tafiya yanzu eh aiki ba damuwa aiki yana tafiya yadda ya kamata ba ma samu wani damuwa so yanzu hakan nan su ma suna bamu haɗin kai su voters sun so in due time in Allah da za mu gama ba damuwa to ina batun da ake cewa wasu hannun su baya nunawa eh wayancan abu haka ya faru muna samun mu rubuta nambobin su akwai form da aka yi providing wanda za mu cika za su samu su yi zaɓe Alhaji babanga Tukur tsohon shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya na cikin waɗanda suka yi sammako domin su zo a tantance su alhamdulillah sun fito da wasu da su ba taba gani eh, yadda su aka samu eh, adama da na sani inda na je inda ma zan yi accreditation kafin ma mu zo layi ya cika da kuma sai an zauna an jira waɗansu zo. su ma da 'yan takarar shugaban ƙasa su ma na ra'ayinsu ne game da yadda zaben na yau ke gudana kamar yadda mataimakin 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar kowa fati ya bayyana. suna sa'idu babboyi mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar kowa fati. a ah, to lamari dai zuwa yanzu mun gode wa Allah labarin da muke samu a galibin gware kafrida ah, da aka yi amfani da shi domin a tantance mutane kafin tsaya zaɓe sun yi cikin lumana kuma sun yi aiki a gware dewa da muka samu labarin banda yan gware kaɗan daya biyu uku da muke dan ji wanda ake dan samu yan tangarɗoɗi kaɗan kaɗan kuma kamar da hukumar zaɓe suka tabbatar mana cewa za a tabbatar da cewa an daidaita shi shi ma. To sai dai kuma yayin da wasu ke yabawa shi kuwa gwamnan jihar Adama Mr. Balajan Gilari na ma cikin waɗanda na'urar tantancewa take ɗaukar hoton yatsun su. Akwai problems babban matsalan in ana so wannan abu a gudanar da wannan abu a lokaci don yanzu sa karfe goma da kwata kuna ganin mutane har yanzu suna taka da kafa daga daga daga bridge zuwa nan za a sami matsaloli don kari da inda kansa akwai matsala da na dangula hannuna foto na ba bai fita ba so akwai problems babban abu da kar a kai ga har mutum wanda ya yi wahala mun jiglan mutane mu daga idps daga madagali michika sun zo nan a hana su kamar adama a jihar taraba ma jama'a sun fito don wannan zabe ko da kyan an samu wasu matsaloli a yankin ibi da kuma tsanukan gembu kamar yadda wasu 'yan jihar ke cewa kana magana da muhammad raziri a turaki a ward a jalingo eh cikin jalingo na musamman wurin maza bana turaki na akwai akwatuna wadda sun kai guda bakwai a cikin makarantar nan so komai ya tafi daidai mutane sun zo a kan lokaci kuma a cikin natsuwa Eh, suna na Saidu Muhammad wakili kawo mai samari. Ina kira daga mai samari area Sardana local government. To me ke faruwa wajen ku yanzu? Abin da yake faruwa a wajen mu ma'aikatan INEC ba su zo har san da karfe tara da rabi ya yayi kafin su soma. A halin yanzu yau a mai samari primary school ba a soma ba har yanzu mashin nasu ya bace kuma INEC tace mana ana da back up machine guda uku. A kana magana da Ibrahim Kawo Ahmad ne. a ibi ibi jihar Taraba. Me ke faruwa a ibi yanzu? Tun karfe shida na safiya maza da mata aka yi layi ana zaman jiran malaman zaɓe. Ana layi kawai sai suka nuna wa mutane ba bolo sai ko da guda ɗaya hannu. Eh, ina da aka a gano cewa sai waɗansu siyasa sun sai sai ba ɗin yana hannun su Sai jama'a wasu gaya kawai a layi a tantance su ba sai ba wai sai an jima za a kawo ya dai zuwa lokacin aiko da wannan rahoto jama'a na can na shirin soma kada ƙuri'unsu ibrahim Abdullazizu – Sashen sashin hausa na amurka daga yola a najeriya